Jama'a Assalamu alaikum za ku kalli labaran matashiya TV tare da ni Abubakar Murtala Ibrahim farko ga wasu daga cikin kanun labaran. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya baiwa 'yan Najeriya haƙuri a bisa wahalar man fetur da ake fama da shi tare da tabbatar da cewar gwamnatinsa za ta ɗauki matakin da ya dace nan ba da jimawa ba. Jami'an tsaro a jihar Niger sun samu nasarar hallaka 'yan bindiga sama da ɗari yayin da suka daƙile wani hari da suka yi yunƙurin kaiwa. sojoji da 'yan sa a abuja sun yi nasarar kubutar da mutum guda tare da kama wani dan bindiga bayan musayar wuta tsakanin su wasu da ake zargi 'yan bindiga ne sun hallaka jami'an hukumar kula da gidajen gyaran hali a jihar imo kanin labarin kenan sai ku biyo mu domin kallon cikakkun labaran da ma wasu labaran da ke tafe. A yau Alhamis sha hudu ga watan Sha'aban shekara ta dubu da da da hudu arba'in uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina. Wanda ya daidai da bakwai ga watan Maris na shekara ta dubu biyu da da ashirin 2022 ya ga cikakkun labaran kamar haka. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna rashin jin daɗinsa a bisa wahalar man fetur da wutar lantarki da afi ke fama da su a Najeriya. shugaban ya mika sakon ban hakuri ga 'yan najeriya wanda ya ce san baya jin daɗin halin da 'yan ƙasar ke ciki na wahalar samun wutar lantarki da man fetur a wata wasiƙa da shugaban ya wallafa a shafin sa na facebook ya ce gwamnatinsa ta yi ƙoƙarin kawar da dukkanin matsalolin biyu na wutar lantarki da man fetur a shekaru bakwai da suka kwashe na zamanin mulkin su shugaban ya tabbatar da cewar gwamnatinsa na aiki tukuru domin ganin an kawo ƙarshen matsalar sinadaran biyu da ake fama da ƙarancinsu a halin yanzu haka kuma suna aiki da ƙungiyoyin da alhakin hakan ya shafa domin ganin an magance matsalar yadda 'yan ƙasar za su dinga samun wutar lantarki da man fetur ba tare da sun sha wahala ba. sannan shugaba buhari ya bayyana cewa to ya bayar da umarni ga hukumomi domin daukar mataki ga duk masu hannu wajen kawo wahalar man fetur da ake fama da shi a kasar a wannan lokaci 'yan najeriya na ci gaba da fama wajen samun man fetur da kuma karancin wutar lantarki wanda hakan ya yi silar kara farashin kayayyaki a wasu sassan kasar. Rundunar tsaron haɗin gwiwa a Najeriya ta ce ta samu nasarar hallaka 'yan bindiga sama da ɗari a ƙaramar hukumar Mariga ta jihar Naija. Jami'an tsaron haɗin gwiwa tsakanin sojoji da 'yan sanda da kuma 'yan banga su ne suka kai farmaki yayin da 'yan bindigan suka yi yunkurin kai hari bangi a ƙaramar hukumar Mariga ta jihar. al'amarin ya faru a ranar laraba da misalin karfe 6 na yamma yayin da 'yan bindigan suka yi wato ƙoƙarin kai hari garin sai dai jami'an tsaro sun samu nasarar hallaka da yawa daga cikinsu kwamishinan kananan hukumomi da lamuran tsaron cikin gida emmanuel omar ya tabbatar da cewar sama da 'yan bindiga 100 ne suka rasa ransu a yayin da jami'an suka dakile harin ya kara da cewa jami'an nasu sun samu nasarar kwato babura guda hamsin yayin da suka yi musayar wuta da 'yan bindigan kwamishinan ya ce a ranar talata ma sai da 'yan bindigan suka kai hari yankin nasko tare da kashe wani baturen 'yan sanda da kuma wasu jami'an tsaro sannan kuma wato da kuma wasu jami'an tsaro kuma daga bisani suka kai hari bangi a ranar laraba wanda aka samu nasarar dakile harin Hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi a Najeriya NDLEA Liberation jihar Kaduna ta ce ta sami nasarar kama mutane 111 waɗanda ake zargi da hada-hadar miyagun kwayoyi a jihar. Kwamandan hukumar a jihar Umar Adoro shine ya bayyana haka a yau Alhamis yayin zantawarsa da manema labarai. Ya an kama mutanen ne waɗanda suke tsakanin shekaru 16 zuwa 30. ya ƙara da cewa 34 daga cikin waɗanda ake zargi an kama su ne a watan janairun shekarar da muke ciki sannan akwai maza guda 31 yayin da aka kama mata guda uku sannan an kama su da ƙwayoyi masu nauyin kilogram 295,680 ya ce a watan fabrairun da ya gabata kuwa an kama mutane 77 daga ciki akwai maza 74 sai kuma mata guda uku dukkanin waɗanda aka kama an same su ne da kayan maye masu tarin yawa kwamandan ya ƙara da cewa akwai wani kayan maye da ake amfani da shi da sunan shisha wanda ake kawar da hankali kasancewar akwai sinadarin cannabis oil a cikinsa ya ce akwai buƙatar iyaye su ci gaba da sanya idanu akan 'ya'yansu wajen abubuwan da suke ta'ammali da su wajen busar da hankali. Masu kallon muka da manta kuna kallon labaran matashiya TV daga nan ɗakin gabatar da shirye-shirye da labarai na matashiya. Za ku iya bayyana mana ra'ayinku akan labarai da shirye-shiryen da muke kawo muku ko kuma rawa mu labarin abin da yake faruwa a yankunan ku ta hanyar kira ko aiko da sako ko kuma WhatsApp akan lamba 08096399266. ko kuma ku bibiye mu a dukkanin kafafen sadarwar zamani kamar facebook mujallar matashiya instagram mujallar matashiya da youtube mujallar matashiya har ma da twitter ta matashiya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 da hotuna masu motsi wato bidiyo a farashi mai rahusa wato naira 2500 ku mallaki na domin kwarewa a waɗannan bangarori da aka lissafa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 ku masu kallo da sauraro muna sanar muku da sabon tsarin tallata hajar ku cikin sauki a gidan rediyo da ma talabiji kai har ma da sauran kafofin sadarwar intanet a bisa doron kawance tsakanin mujallar matashiya da aminci rediyo sauti raɗau-raɗau hoto fesfes bidiyo tangararan domin tallata hajar ku ko kuma ɗaukar nauyin shirye-shirye ma'aikatanmu a shirye suke domin gamsar da ku ga kayan aiki na zamani tare da aiki da kwarewa sabon tsarin zai ba ku damar tallata hajar ku a cikin sauki domin inganta sana'o'inku. Ina 'yan kasuwa, masu kamfanoni, 'yan siyasa da sauran mutane da ke ɗauke da sanarwa ta musamman domin al'umma to ga dama ta samu ta yadda za ku tallata hajar ku cikin sauki ta hanyar sauraro ko kuma kallo da ma hotuna har ma da rubutaccen bayani. Ga wani takaitaccen bayani daga sashen kasuwanci na Aminci rediyo. Muna muku barka da zuwa sashen tallace-tallace na tashar Aminci rediyo. Tsarukanmu kamar yadda aka saba tsaruka ne masu ƙayatarwa kuma masu sauƙi da rahusa tare da saka muku su a cikin shirye-shiryenmu ingantattu shirye-shiryenmu masu tarin eh, masu sauraro ko me da ya shafi ake tallatawa a nan wannan sashi muna yin iya bakin ƙoƙarinmu wajen ganin mun yi maka shi yadda al'umma za su gamsu da irin hajar da kake tallatawa kuma na tabbata matashiya ma shaida ce akan wannan eh, sashi namu kofar mu a buɗe take ga masu ƙananan sana'o'i da sauran 'yan kasuwa domin inganta sana'o'inku tare da samun gwaggwaɓar riba. Hakan zai kasance ne bayan kun tuntuɓi sashen kasuwancin ƙawance na mujallar matashiya da aminci rediyo ta hanyar samun mu a ofishin mu gida mai lamba biyu kan titin Indifenda a kanan dabo ko kuma gida mai lamba ɗaya ba kan titin France Road a kanan dabo ko a lambobin wayar mu kamar haka sifili takwas sifili uku biyar shida bakwai shida ɗaya hudu biyu ko kuma sifili takwas sifili tara shida uku uku tara tara biyu shida shida har ila yau akwai sifili bakwai sifili takwas biyar uku ɗaya ɗaya ɗaya biyar bakwai mujallar matashiya da aminci rediyo mun ɗaura ɗamarar tallata hajar ku a yanayi daidai da zamani. To madalla mu da dawowa. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci 'yan jam'iyyar APC masu adawa da shugabancin kwamitin riko na jam'iyyar da su saurara har sai wa'adin da aka sanyawa jagororin kwamitin ya kammala aikinsa. shugaban ya bayyana haka ne a wata wasiƙa da ya aikewa gungun gwamnonin da ke adawa da jagorancin mai malabu ne a matsayin shugaban kwamitin riko da tsare-tsare na jam'iyyar apc shugaban ya yi zargin rudanin da yake cikin jam'iyyar a matsayin silar da ta kai ga korafe-korafe da dama a gaban kotu wanda har yanzu ba a kammala shari'a ba. kunshin takardar da aka aikewa shugaban kungiyar gwamnoni na jam'iyyar apc a tiku bagudu kuma aka aikewa da sauran masu rike da madafin iko na jam'iyyar da kuma sauran jami'an tsaro shugaba buhari ya ce kwamitin riko da jam'iyyar na kan tsari kuma bisa tsarin doka sannan abin da ya fi dacewa shine fuskantar babban taron da aka tsara gudanarwa a ranar 26 ga watan maris inda muke ciki. bayan aike da wasikar da shugaban ya yi ga shugaban jam'iyyar na roƙo mai malabu ne shugaba buhari ya roƙi wato mai malabu ne ya soke kwamitin zartarwa na jam'iyyar a daren laraba an fara raɗe raɗen sauke shugaban jam'iyyar na riƙo mai malabu ni daga mukaminsa wanda ake zargin an maye gurbinsa da gwamnan jihar neja abubakar sani bello sai dai shugaba buhari ya jaddada cewar mai malabu ni na nan akan mukaminsa na shugabancin jam'iyyar na riko har zuwa lokacin da aka gudanar da babban taron jam'iyyar na ƙasa rundunar 'yan sandan babban birnin tarayya abuja sun tabbatar da yin wata musayar wuta tsakaninsu da wasu da ake zargi 'yan bindiga ne tare da wato kama mutum guda jami'ar hulɗa da jama'a ta rundunar dsp josephine adi ta tabbatar da cewar jami'an nasu sun samu nasarar kubutar da wani sani dauje wanda aka yi garkuwa da shi a gwagwalada ta babban birnin tarayya abuja ta ce jami'an 'yan sanda haɗin gwiwa da jami'an soji bataliya ta 117 wato da 176 da kuma 'yan banga su ne suka fafata da 'yan bindigan yayin da suka ceto mutumin bayan musayar wutar da suka yi a tsakaninsu sun samu nasarar kwato bindigo guda biyu da kuma wasu harsashai masu yawa sannan sun kama wani usman baban gida mai shekaru goma sha takwas a duniya da ake zargi da alaka da masu garkuwa da mutane tuni kwamishinan 'yan sandan babban birnin tarayya abuja ya bayar da umarnin gudanar da bincike a sashen kula da manyan laifuka a kan lamarin Wasu da ake zargi 'yan bindiga ne sun hallaka jami'an hukumar kula da gidajen gyaran hali a jihar Imo. Jami'an biyu sun mutu a yayin da 'yan bindigan suka kai musu hari a Umulolo da ke karamar hukumar Okigwe ta jihar. Harin da 'yan bindigan suka kai ya yi sanadiyar rasa wato ruɗa mutanen da ke yankin sanadiyar ƙarar abun fashewa. tuni wasu daga cikin mutanen yankin suka tsere daga muhallinsu domin tseratar da lafiya da kuma rayuwarsu 'yan bindigan sun kai hari kan motocin jami'an biyu wanda biyu daga ciki suka mutu nan take yayin da wasu daga ciki suka samu raunuka kuma aka yi gaggawar kai su asibiti jami'an hulɗa da jama'a na hukumar kula da gidajen gyaran hali a jihar imo ya ce a halin yanzu suna kan gudanar da bincike a kan lamarin sai dai jami'an 'yan sanda a jihar sun tabbatar da faruwar lamarin wanda suka ce ya faru a ranar laraba jihar imo ita ce jihar da 'yan bindiga suka taɓa ɓalle gidajen gyaran hali tare da kubutar da ɗaurarru sama da dubu ɗaya a baya to da wannan labarin muka kawo ƙarshen labarin na wannan rana a daidai wannan lokaci a madadin dukkanin abokanan aiki ahmad suleiman ahmad mutula ibrahim khadija ahmad amina tahir muhammad rasuwa sunana abubakar mutula ibrahim nake cewa mu kwana lafiya